Nazo a tsere shi nazo. na zo amin iso na zo daga gunyari yarima yanga mana ke dama ku ce da shi na zo daga gun minista yanga mana ke ya ce in zo mai hira hirar saraki mai girma hirar tana da dan dama ka kace na sabon sarki ya ce ake da sabon sarki an yi ba ya da sabon sarki farkin mu sha da lafiya murna ake da sabon sarki ya ce da sabon sarkin yan kan su sai na biyu sami da sha zama lafiya tunda an hakar rike Allah eh, ba wanda ya shi ya iya don bai aje kowa ba Allah babuwa babu iya shi ya iya rukun gidan kowa kana cikin sarakan da rukun mulkin su bai yi tauri ba sannan da an ka baka jama'a duk ran su bai yi zafi ba sararin da sun kai rikita biran su bai komai gaba dai ka kama Allah ka gudana na ma'ado bayan kiwon sabon mulkin ce da adalci irin mulkin da yayye shi ka kai ina ji a duniya a Najeriya dan bayaro a inda ya aji dan ka aza da gangawa eh, dakta yarima matta wallan bari bayanin kafa da karya ba a yayi mu ba ya an sabon sai isa alfaharin kai mai yadin kafa da karya ba a yayi mu ba ya da sabon shi kon kwasa na mu ga gida ne kai mai yadin kafa da karya ba a yayi mu ba ya da sabon sai sardaunan hudu tsadan yusuf mai yadin kafa da karya ba a yayi mu ba ya da sabon sai jarman gudu da na ce ibra mai yadin kafa da karya ba a yayi mu ba ya da sabon sai ana mu bina mu da bayanin kafa da karya ba a yayi ya da sabon galadi kano dan hashim bayanin kafa da karya ba a yayi mu ba ya da sabon sarki kano dan abbas bayanin kafa da karya ba a yayi da sabon sarki ciro gidan ado bayanin kafa da karya ba a yayi da sabon sarki zannan kalo da kaje masa bayanin kafa da karya ba a yayi mu ba ya an sabon sai dan masanin Kano cikin hirar sa bayanin kafa da karya ba a yayi mu ba ya an sabon sarki Talban Kano ku shedar masa bayanin kafa da karya ba a yayi mu ba ya an sabon sarki sarkin dawaci mai tuta bayanin kafa da karya ba a yayi mu ba ya an sabon sarki Ɗan yi yan Kano a shaida masa bayyanin kafa da karya ba a yayi mu ba ya da sabon sai. Dan saran kado da su an kai bayyanin kafa da karya ba a yayi mu ba ya da sabon sai. Maji dadin Kano ina da bayyanin kafa da karya ba a yayi mu ba ya da sabon sai. Gangara mu zo wazirin Kano bayyanin kafa da karya ba a yayi mu ba ya da sabon sai. shi kuce ku ce dan maja bai yadin kafa da karya ba yayi mu ba malamin kano ya ce ai Mai bayyanin kafa da karya ba a yayi mu ba ya an sabon sarki ɗalibin kano ya ce ai Mai bayyanin kafa da karya ba a yayi mu ba ya an sabon sarki ali ko gata ina ce in gaishe ya ga bayyanin kafa da karya ba a yayi mu ba ya an sabon sarki dahir mangal ma ku gaishe shi yayi mu ba ya an sabon sarki baban za ba kai al'umma sarkin kano sarkin kano sosai na baban zaba kai al'umma sarkin kano sarkin musulmi ya hallara ya ce a roƙo ya kammala sannan zaman mu zai tattara domin samu baban zawa kai al'umma sarkin kano zama a yi lafiya ke tabbata ga sarki ya dawo. Baban zaba kai al'umma sarkin Kano na biyu. Sarkin Kano na biyu. Sarkin Kano na biyu. Baban zaba kai al'umma sarkin Kano ವಿಷ್ಣು ಅಲ್ಲದ ಪಮನ ಸಂಗೀತಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ ಅಮೀನ್